guda annabi duk wanda yake a gidan haya Allah ka fitar da shi Allah ka bashi gida nasa na kansa dan alfarmar gidan da aka haifa annabi Muhammad Allah duk wanda bai da filin Allah ka bashi dan filin da aka gina masallacin manzon Allah Allah wanda yake gini Allah ka gina man dan bulan da manzon Allah ya dauka aka gina masallacin annabi Muhammad Allah wanda bai da jari Allah ka bashi jari dan jarin da na laka ta ba manzon Allah Allah duk